ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم يا kai wannan manzo da mun ga damar sanar da kai munafukai da mun sanar da kai su sai ka gane su da alamominsu amma da sannu za ka gane su ta salon zancensu, Allah ne mafi sanin ayyukanku, babu abin da yake ɓuyar masa kuma zai saka muku a kansu.